والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أفهمه أيضا daga cikin limuwan da turul iyas kuma annahu ankara zuhur dajjal Lallai ya yi inkarin bayyanan dajjal ya yi inkarin bayyanan mahadi al-muntazar wa ya ya'juj wa ma'juj ya yi inkarin bayyanan ya'juj wa ma'juj wa ankara aidan kaunin lan yatakallam haqiqa ya yi inkari kuma kasancewa wai Allah yana magana hakikatan shi bai yadda Allah yana magana hakikatan ba yana ganin cewa in an ce Allah yana magana wai a nashi tunani an kamanta Allah da halitta wa kaunul qur'an kalamullahi haqiqa kuma yayi inkari ya zama to qur'ani maganar Allah ne haqiqatan wa bi ibaratin usra kaga lokacin da ya faɗi wannan magana kila ya ga hadarin ko ya ga an fara mai ranci sai ya sauri ya zanyi. amma kusan zan ce yayi wajen wajen audio guda biyu yana kokarin ya nuna cewa kuskure ne wai yana daga cikin abin wata mata ma ta shigo cikin musulunci tana tunanin cewa musulunci addini ne wanda hankali zai ɗauka sai ta zo ta gama irin yadda ma musulunci yadda suke cewa annabi isa shi ma maganar allah ne sai ga shi ma musulmi suna cewa wai maganar allah ba halitta ba ne ita kuma a tunaninta ya kamata a ce duk abin da aka ce maganar allah ne halitta ne ya dai fara wasu maganganu wai matar sai ta koma kirista yana so ya nuna cewa alkur'anin nan ba magana Allah ne. alkur'ani halitta ne kuma yana kokari ya yi raddi ga Imam Ahmad to ina ganin da ya ga kamar in ya faɗi maganin ba zai samu goyon baya ba kuma zai zai shiga kaza sai zo ya janye ya shiru bai ƙara magana kan shi ba na'am wasu ibada ne ukra idan muka dauki wani fassara kuma ذهب هذا الرجل إلى أن القول بخلق القرآن. wannan mutumin ya tafi. zuwa ga cewa ra'ayin cewa qur'ani halitta ne allazi huwa naqidu a a'immatul malikiya. wanda shine kiciyan maganar malaman malikiya malaman malikiya gaba ɗaya sun yata alqur'ani maganar Allah ne na shi kadin dahari wa hadisi a cikin dadewan zamani da kuma sabon zamani wa malik nafsihi ankara ashadd sannan malik nafsuhu shi kanshi imam malik shi karan kansa yayi inkari mafi tsananin inkari alaman alafi. ga duk wanda ya ce qur'ani halitta ne imam malik yana inkari mai tsanani har ma akwai daga cikin fatawan malik yin da duk mutumin da yake qur'ani halitta ne a kashe shi kawai fa tabihu fa innahu fatanabba ka fadaka fa innahu muhimmun lalle wannan magana muhimmi ne haka shi wannan mutumin da a wanda yake yana bin mazhabin malikiya yaudara ne kawai eh wa min awhamihi aidan daga cikin dimuwansa kuma annahu ankara ma tawatara inda muhaddisi lalle yayi inkarin abin da yazo mutawatir a wajen malaman hadisi wal fuqaha da malaman fiqh fi qadimi dari wa hadisi a cikin dadewan zamani da kuma sabon zamani bi anna al-bukhari wa muslim asahu al-kutub al-musannafa cewa lalle bukhari da muslim sune mafi ingancin littattafan da aka wallafa wannan shine ra'ayin ahlus sunna gaba daya cewa bukhari da muslim su ne mafi ingancin littattafan da aka wallafa kan hadisi بعد كتاب الله جل وعلا بعد كتاب الله بايا لكتاب الله من جرما ده shi wannan bawan Allah sai inkarin wannan magana tunda shi yana kiran sahih bukhari bola yaya za a yi a ce bola shi ya fi inganci a gani ya inkarin wannan magana wa kala ce. bal biya halatu ma alqaw maliku rahimahullah fil mazbala Yake shi ainihin bukhari wato jisali jisali na abinda imam malik rahimahullah ya zuba a cikin bola imam malik ya zuba hadisai a cikin bola ba su inganta a wajen shi ba sai imam bukari sai ya dauka ya kakkabe sai zayil bukari wannan ne maganan wa doktor kiyas an gane duk abinda manya-manyan malamai na malikiya manya malaman Shafiya, manya-manyan malaman hanabila da manya-manyan malamai wanda ma ba sa cikin wannan mazhaba suka tabbatar cewa bayan alkur'ani babu littafi wanda ya kai ainihin bukari da musulmin inganci wannan bawan allah ya yi watsi da wannan magana shi din nan da ra'ayinsa ya gina hukunci cewa bukari da musulmin babu wani inganci kawai bola ne an gane wannan ku fa a al-bukhari da sahaha sai wai imam malik ya zubar a bola sai bukari ya ɗauka sai inganta su فهو لا يستدل بجميع الكتب الحديثية shi baya kafa hujja da duka littattafan hadisi illa muwatta ni imam malik rahimahullah sai dai muwatta na imam malik amma abin da zai baka mamaki ya ce wai a wajen furu'a ba a sauraron bukari da musulman amma a wajen aqida za a saurare shi an gani yace ba a kafa hujja da wani littafin hadisi a wajen furu'a sai dai ana iya kafa hujja da littafin hadisi a wajen aƙida an gani amma wajen furu'a an riga an tace littattafan an riga an tace ainihin hadisan furu'a hadisan da ke cikin motsa mali shi ne iyakacin hadisin da ya inganta kan furu'a فهذه إلحاقات ومقدمات في دعوة إلى القرآنية wannan kamar shimfiɗa ne ko mukaddima ne na kira zuwa ga aƙidan ƙur'aniyun ko ba ka ba wannan akida na shi fada ne a hankali a hankali idan ya cire wa mutane ganin darajar bukhari da muslim ya cire wa mutane ganin darajar hadisi sai muwasa to nan gaba shi ma kan shi muwasan za a cire shi a gari idan ka buɗe kofa na sukan bukhari da muslim to ina ganin babu yadda za a yi muwasa ya sha saboda a ƙa'idar ilimin hadisi bukhari da muslim ya cika sharafi na inganci fiye da muwasa maliki sulmuwar mu al malik akwai hadisai marasil akwai hadisai akwai balag akwai balag akwai kaza akwai kaza an gane ku to saboda haka shi ya sanya wasu malamai ba sa sanya ainihin muwatsa amma muwatsa din ibn abdubar ya yi iya kokari wajen ganin ya binciko wa'annan hadisai wanda suke marasil ya nemo su da iznadi mutasi amma dai in ana maganar sabon hadisi wanda ya cika sharadi kusan bukhari da muslim ya fi muwasa cika shari wannan fa a wajen manya-manyan malaman hadisi daga cikin malikawa daga cikin shafi'awa daga cikin hanabila daga cikin kowace mazhaba sun ba da fatawa dangane da bukari da muslim a gari duk wani yabo da ake wa muwasa da aka ruwaito imamu shafi'i ya ce babu wani littafi bayan littafin allah wanda yake da inganci a doron ƙasa kamar muwasa imamu shafi'i ya faɗi wannan magana ne kafin bukari da muslim ya bayyana amma lokacin da bukari da muslim ya bayyana malamai sun yi ittifaki a duniya gaba ɗaya cewa babu abin da ya inganci kamar su an gano wani ku na'am in karu sunnatin nabawiyya wato ya bude kofa ne zuwa ga akidan yan qur'ani zalla wato shine inkarin sunnan annabi ga mazdar masajir da shari'a wato a matsayin wani tushe daga cikin tushen shari'a shi bai yadda kamar yana so ne a hankali a hankali ya cire wa mutane karsashi na san hadisi sai ya zama to mutane kawai suna kafa hujja ne kawai da qur'ani an gane wannan ku? to kuma idan ya samu nasara wajen soke bukari da musulun, cikin sauki za a samu nasara wajen soke muwata وتسمع منه أيضا السخرية ببقية الأئمة وتسمع منه كما كان جيد فقريش شوانا باون الله من karatu ne a السعودية amma kuma za ka ringa jin maganganu miyagu daga cikin wayannan za ka je yana izgili da sauran malamai za ka ringa jin yana izgili da sauran malamai wanda ba imam malik ba wala ce mai imam shafi'i musamman ma imamu shafi'i bi annahu farra min madrasati imamu malik cewa lalle shi ya gudu daga makarantar imamu malik wai imamu shafi'i ai bai gama karatu a wajen imamu malik ba wai imamu shafi'i imamu malik bai bashi ijaza ba ya gudu mutumin da bai samu ijaza a wajen imamu malik ba a ma saurare shi to wai wannan ban malami ne ko yana kira shi malamin sunna hmm. shi wani malami wani mutunci yake da shi har ma za a kira shi malamin sunna wanda bai san darajar imam shafi'i ba بدون أن يحصل على min من Wai ya وجد daga makarantar Imam Malik ba tare da ya samu ijaza ba daga Imam Malik din kanshi annahu ma darasa ala ahad illa min Malik kai ka ce shi bai yi karatu kamar Imam Shafi'i bai taba karatu din kowa ba sai daga wajen Malik ma annahu akaza anhu wa an eh, ibnu ya karbi karatu ya karbi ilimi daga wajen imam malik ya karba daga Ibn uyaina ya karba daga waninsa kamar ya karba daga daga waki wa sa'ana fi shafi'i aidan kuma yayi suka ga imam shafi'i kuma ya annahu laysa min salaf fi shay cewa wai imam shafi'i ba su daga cikin salaf ya ce imam malik ne ma asalin salaf ɗan malikiya ne salafiya duk sauran mazahib ba ba ma salafawa bane jami'ul haddadiya bani alal ulama irin wannan aiki irin aiki yan haddadiya ne dangane da sukan malaman sunna dama yan haddadiya sun kware wajen sukan malaman sunna to shi ma wannan doktorin ya ya bi hanyar yan haddadiya wato tun daga magabata da kuma masu wanda suka biyo bayan magabata wa akala luhumahum da abi hanifa wa akala luhumahum ako wa akala luhumahum billahi alal ulama wa akali luhumihim dangane da sukan malamai da kuma cin naman malamai ya soki malamai kamar irin Abu Hanifa wal Imam Zahabi wal Imam Zahabi ya soki Imam Zahabi ya soki Ibn Taymiya ya soki Ibn Qayyim ya soki Imam Shawkani da Sanani da Ibn Baz da Albani su ma yan haddadiya duk sun soki wayannan an gane in ka ji mutum yana suka waɗannan malamai to lallai ya nuna ba fa malamin sunna bane dan bid'a ne shi saboda waɗannan malamai malamai ne wanda sun yi hidima sosai ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ghayrahum min al-a'immati al da wasu su daga cikin malamai masu daraja insha Allah na'am Hmm? to wallahi to wallahi in ma ya zama lafiyar shi lau zan rai ne ya ce masu zuwa su ƙur'ani zalla ba haka ce zuwa su zagi hadisan manzon Allah ba akwai wanda daga cikin zuma wanda ya ce wallahi sallahi a kawo bukari da musulmi zai taka ba abin da zai faru Sunan نعم الدول البيئية نعم نعم رؤوس الإبادية شو أقبلني أي إبادية نعم أولا عبد الله daga cikin shugabanni yan ibadiyya akwai wani mutum ana kiran shi abdullahi bin ibad muni da ke ahadi muawiya an haife shi zamanin muawiya dan abi sufyan wa tawaffa hawali wa tawfiya ya rasu kusan hijiran annabi shekara na biyar. a ya rasu ban shekara 85 na eh. saniyan jabir bin zai akwai jabir bin zai waladu wulida wulida isna wa 20 hijriya wa mata wato an haife shi hijiran manzo Allah na 22 na wa mata sana ya rasu na rasa wa 90 hijriya ya rasu shekara na na tamanin da biyar da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam talata wa tisin na da tara na eh da uku talata wa tisin an gyara ba tamanin da biyar ne ku a da uku ne wannan to na biyu casa'in da uku jabir bin na zai jabir bin zai an haife shi hijirar annabi na ashirin da biyu sannan ya rasu jira annabi na casa'in da uku Abu abu عبيدة بن أبي Karima. نعم من أشهر تلاميذ جابر بن zai. Yana daga cikin mafi shaharar taliban Jabir bin Zaid na wa asbaha mawja ibadiyya shi wannan bawon Allah ya waye gari shi ya zama makoma na ibadiyya suna dogara da shi a wajen wajen ainihin ilimi na ainihin wannan akida din na'am ba dan bayan sa na'am mata ci wilayat abi ja'far man'ud ya rasu a cikin lokacin shugabancin abi ja'far al-man'ud na'am sana mi'a samaniya wa khamsun hijriya eh shekara na hijira annabi na ainihin 158 na'am insha Allah نعم موتى باب المراطلة باب المراطلة نعم حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيد الذي عن أنه رأى سعيد بن المسيب الذي يرى سعيد بن المسيب نعم يراطل الذهب بالذهب wato yana auna zinari da zinari da rubili hmm. rubili kamar skeli ne misali kamar bizami ne shi yana auna zinari da zinari da rubili fa yusrifu zahabahu fi kaffatin mizani yana zuba zinarinsa yana zuba zinarinsa a cikin tafi guda na mizani wa yuflihu sahibihi allazi yurafiluhu shi kuma ma'abucinsa wanda zai yi aunene ne ya da shi ma'abucinsa wanda zai aunene ne ya da shi shi yana zuba zabahu fi kifatin mizanin a cikin ɗaya kafin mizanin tunda mizanin yana da bangare guda biyu akwai akwai a shi wannan ya zuba a nan sai shi ɗaya zuba a can sai a ga shin nauyin ya yi daidai nauyi ya yi daidai shi kenan fa idza mizani wa akaza wa idan harshen mizanin yi daidai an gane ko wani bai rinjaye wani ba sai ya karba ya bayar kenan shi zinari da zinari ana duba ma'auni ne shi hmm. a gane ana auna wani ba ana duba yawa ba ne a gane ku idan wannan kilo goma wannan kuma kilo takwas to baya halarta a yi canji sai dai zama goma da goma ko takwas da takwas na'am na'am qala malik malik ya ce al'amru indana fi bai'i zahabi bi zahabi al'amari a wajen mu malikiya mu imam malik wajen cinikin zinari da zinari wal warqi bil warqi da azurfa da azurfa muradala wajen aune ne niya annahu la ba'sa bi dhalik babu laifi a auna a ɗauko wannan kilo goma wannan kilo goma babu laifi an yi akuza ahada ashirar dinara ya asharati danani ya karbi dinari goma sha daya da dinari goma yadan biyadi hannu da hannu idan kana waznu zahabaini sawa yau idan ma'aunin dinarin guda biyu daidai ne wannan dinari goma sha daya wannan dinari goma babu ruwanmu da adadin kawai dinari goma sha daya a sa askeri a gani dinari goma a sa askeri za ka sa sai zama dukansu gaba daya kilo goma goma yaya shi kenan ba ana duba yawan ba ne abinda ake dubawa shine wazanin ma'aunin ya kai kilo iri ɗaya ne idan ya zama to ma'aunin ya zama kilo iri ɗaya shi kenan sai a canji sawa'un ainihin da ainihin shin daidai ne kuɗi ne kuɗi da kuɗi wa in tafadala al ko da adadin ya yi ko wani ya fi wani نعم والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير shi ma dirhami shi ma a cikin wannan yana matsayin zinari ne shi ma a gani shi ma za a auna ne da kilo ba ana duba adadi ba ne misali wala malikun malik ya ce man ratala zahaban bi duk wanda ya aure ne niya na zinari da zinari awwarikan bi warikan warikan ko azurfa da azurfa fakana bainar zahabaini fadlun misal ah, sai zama to gwargwadon zinarin guda biyu akwai akwai ainihin gwargwadon misal misal wani ma'auni ne Ba fa ta sahibahu qimatahu min alwaraki sai ya ba ma abucin sa shi na azurfa aw min bainaha fala ya'kulu ko kuma ya bashi daga wani takar ya amsa domin lallai wannan mummunan abu ne wa zari'a idan riba kuma hanya ne kafa ne zuwa ga cin riba bi kiman domin idan ya halatta ya karbi misqal da kimansa hatta ka annahu istarahu ala har kai ka ce ya siya ne shi kadai jaza lahu an bi to anan wajen ya halatta ya karbi misal kenan da kiman shi sau da yawa li an yi yujiza zalikal bai domin ya halatta wannan ciniki na huwa na sahibi tsakanin shi da ma'abocinsa wannan bai halatta ba an gani in za a yi ya to a yi misilan da misilin sawa'an bi sawa'in yadda da yadin Malik ya ce يا annahu ولو أنه باعه ذلك المثال da a ce ya siyan mai da wannan misal da shi kadai babu wani abu tare da shi wato ba zai karba da ɗaya cikin goma da kuɗin ba wanda ya karba da shi kawai sai dai a yi daidai da daidai li'annahu yujawwiza lahu al-bay'a li'an yujawwiza lahu domin ya halatta da ciniki da wannan na ila al haram wannan kafa ne zuwa ga halatta haram kuma kofa ne na ainihin kafa ne zuwa ga al'amari wanda aka hana قال مالك في رجل يراسل الرجل ويؤذيه الذهب na? imam malik ya yi magana game da mutumin da yake aune ne ya na yake aune ne ya da wani mutum a gani za su yi canji ba ni in baka wannan ya sa nashi askeri shi ma wancan zai sa nashi askeri shi zai ba shi zinari wato original masu kyau tibiran zaharar zai sanya tare da ita itatuman dinari dinari wanda yake an ciro shi a ƙasa gaira jayyida wanda ba mai kyau ba wanda ba tace ba kurut shi ne kurut din shi wa ya'khudhu min sahibihi dhahaban kufiyatan zai karba daga ma'abucin shi zinari na kufa muqatta wanda yake an yanyanke su zai karbi zinari na kufa wanda an yanyanke wa tilka al-kufiyatu makruhatun inda an-nas shi kuma kufiya din nan shi mutane suna kyaman shi ba sa san shi saboda ba shi da kyau fa yadda baya ani zalika sai su yi ciniki da wannan mislan bi mislan sai su yi misali da misali da wancan mai kyau din da wannan mara kyau din inna zalika la yasdu lalle wannan bai dace ba an gane saboda mutane suna kyaman wancan to ya za a kuma adiri ta shi da wannan alaikum salam sun aka aka sai aka wani sai ba da misali kilo goma goma amma sai dan haura digo ɗaya ko digo biyu to wannan digo yana da shi a cikin wannan digo sai eh, wannan wannan wannan inda bai da tasiri sosai abin da ya faru ba komai eh. na'am sunan musulmi wa alaikum salam na'am eh wannan bai halatta ba bai halatta ba inda kawai ya siyar da wannan kawai ya siye wani ya siyar da wannan tsohon ya siya sabon kawai da shi na? ta eh, yi inda za a canji ana auna wani gram da gram inda wannan gram ɗin shiga yadda yake wannan ma ga yadda yake duka haka za a canji in yana son wancan kawai sai ya siyar da wannan sai ya siya wani ba magana kakara inda gram ɗin yi ne na babu imani kwanu ba da yi babu abin da ake faɗa bayan alwala haddathana ja'far bin muhammad bin imran as-salafi al-kufi حدثنا زيد بن حباب عن معاوية عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني نعم وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال man tawadda a duk wanda ya alwala sai ya kyautata alwala din sannan sai ya ce ashadu an allah, ilaha illallah wa da hula sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu eh allahumma ja'alni min at-tawwabin yace ya Allah ka sanya daga cikin masu tuba ka sanya daga cikin masu tsarki kawo kansu wato za a bude mai kofofi guda takwas na aljanna yadkhulu min hayyiha ya shiga daga wanda ya ga dama za a buɗe mai ƙofofi guda takwas daga cikin ƙofofin aljanna a ba shi dama ya zaɓi inda yake so ya shiga abu isa a turmuzi ya ce ala abu isa hadisu umar ƙarfulifa. a eh, hadisu umar din nan an saba wa zai dubi bin hubab fi hadal hadisu عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو العيسى حديث عمر قد نعم قال وروى عبد الله بن صالح وغيره نعم عن معاوية بن صالح عبد الله بن عمر عبد الله بن صالح يا رويتو ده وانا ده معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس القولاني عن أقبة بن حامد عن عمر وعن الربيعة عن أبي عثمان عن نهج عن جبير بن نفير عن عمر وهذا الحديث بإسناده اضطراب إيه وانا حديث ده أشكين إسناده شاكوي إضطرابي ولا يكفي بإنجان تبا ولا يكفي سنة أكوي إضطرابي تو بإنجان تبا دقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفي عن النبي في هذا الباب كثير شيء كبير شيء وانا أبو ميجرما أشكين وانا بابي بإنجان تبا دقى منزع الله قال Muhammadu وابو ادريس لم يسمع من عمر bai ji komai daga umar ba ya zan mursal ke nago abu idris bai ji komai daga umar ba to wannan hadisi ya zan bike nan na hadisi na da shawayi ya inganta aiki shi a wajen turmuzi ya zo ta hanyar da bai inganta ba hadisun sahih ne ko hadisun sahih akhrajahu abu Dawud, wa ibn maja min gairi dariqi idris yau ka gani ba ta hanyar idris al ba an umar bin al-khattab wa qad atala al-allama ahmad shakir an-nafs allama ahmad shakir ya tsawaita ainihin numfashi wato ya tsawaita bayani wa ajada fi dafi gairi a fi dafi da'awar imam a tirmidhi ya kyautata wajen kokarin tunkuɗe awan imam a tirmidhi cewa bai inganta ba a gane da da'awar shi bi birabi isnadi hadis wato ya kokari ya yi magana ya bada amsa kan tunkuɗe wannan istirabi da aka ci cewa da aka yi hadis nan mutsari ne A gane ko Ahmad Shakir ya yi kokari ya yi bayani cewa babu wani magana rabe hadis ne sahihi an gani ka duba cikin sahihi muslim za ga wannan hadisin a cikin sahihi muslim hadisi ne ingantacce an gani kaga shi tirmidhi kenan hadisin ya zo mai ta hanyar da bai inganta ba insha Allah ko Allah ta cikin الله وإن شكرا سبحانك اللهم وبحمدك akwai neman taimako da aka saba nema da aka za a zagaya a taimaka a taimaka a taimaka a taimaka